Bai ko ƙarasa maganar da yake ba suka ji karar faduwa daga bayansu a kiɗime suka jiyo gami da yin kansa suna faman mai gami da kwaɗa ma dokto kiran gaggawa. Sai da suka kwashe wajen sa'a goma suna cikin damuwa, muwa, gami da tashin hankali da rashin sanin menene abin yi. Ga shi har lokacin barista Shirima bata farka ba, Gadad shi ma ya bi sahu. Ƙarshe sai Gadad ya riga Shirima farkawa amma yanayin yadda ya farka sai abin bai yi musu daɗi ba. soki burusu kawai yake musu dole sai allurar bacci suka yi masa. Hankalin Mam da Nadine ba ƙaramin tashi ya yi kar ma shi da wannan ibtila'in ya rusa masa duk wani shiri da ƙudurin da ya kwana ya tashi da shi a cikin ransa na san lallai sai ya bar gidan. Lallashin ta ya fara gami da bata baki Mam ki hakuri haƙuri don Allah ki kwantar da hankalinki insha Allah dukkansu za su samu lafiya. Ta ya zan iya kwantar da hankalina muna a irin wannan yanayin duba fa ka gani Kalalin da suke a ciki ba wanda yake a cikin hayyacinsa kuma a haka kake iƙirarin in kwantar da hankalina kuma har yanzu kun ɓoye min asalin gaskiyar abin da ke su. Tana maganar hawaye na zuba daga idaniyarta. Ba haka ba ne mom, to ya ne in ba haka ba ne? Ta katse shi da sauri, ba na son tada miki da hankali ne duba da yanayin abin da ke faruwa ina jin tsoron kar wani abin ya same ki ke ma. Tsoron kar hankali na ya tashi? Ta tambaye shi a shaƙaƙe, ba tare da ta tsaya jiran ya ce komai ba ta ɗora da cewa, ai tuna hankali na ya daɗe da gama tashi gwara ma ka faɗa min asalin gaskiyar al'amarin ko na sami ‘yar nutsuwa a tare da ni. To shi kenan yadda kika ce. Ciwon damuwa wanda a turance ake kiran shi da depression shine abin da ke damun Shirema, wanda ya assasa mata shiga halin da kuka tsince ta a ciki. Sun mata allurar da za ta kai tsawon awa ashirin da hudu kafin ta farka, wanda suna kyautata yaƙinin za ta farka cikin ƙoshin lafiya da sauƙi. Shi kuma Dad firgici ne yana nufin ya firgita da ganin halin da take a ciki wanda shi kuma ganin hakan ya rikice gami da firgicewa har ya kai ga shiga cikin wannan halin da kika gani. Amma da zarar Shirema ta farka insha Allahu shi kuma zai samu sauƙi insha Allah. Wannan shi ne sakamakon da dakto ya bada a kansu. Sautin kuka ne ya fara kuɓuce mata kafin ta fara magana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani irin bala'i ne da masifa yake bibiyar mu daga wannan jarabawar sai kuma wannan. Ita kuma Sharima me yake damunta har haka ba tare da ta taɓa faɗa wa kowa ba a cikin mu sai ka ce wacce ba ta da gatan kowa a duniya. Kin gani ko? Dama abin da nake ta gudu kenan shi yasa na ki faɗa miki, amma don Allah ki yi haƙuri, kar kuma ki sa mu ƙara faɗawa cikin wani sabon tashin hankalin. mu je mu yi ta musu addu'a shi ne abin da suke buƙata a mu kawai. Kai kawai ta iya ɗaga masa ba tare da idaniyarta ta daina zubar da ƙwalla ba. Shigowar doctor ya sa suka shiru gami da mai da hankalinsa a kan shi. A taƙaice sai da suka kwana uku sannan aka sallame su, wanda cikin ikon Allah dukkanin su biyun sun samu sauƙi, sai ɗan abin da ba a rasa ba. yanda ka san Nadine aka sallama daga kurkukun da yake rayuwar takura a cikin shi. Bayan dokto ya ba su magungunan da suka kamata ya jejjera musu dokoki da shawarwarin da ya kamata su bi domin guje ma ƙara afkuwar wannan matsala. Wannan ciwon shi ne makami ko in ce linzamin da ya wargaza duk wani shiri na Nadine, don sai da ya ƙara kwashe sama da sati a cikin gidan. Dan da ya yi niyyar tafiya ya bar su, sai tausayi gami da wani abu da bai san ko meye ba ne shi, ya takura shi gami da hana shi sukuni daga ƙarshe sai ya daƙile shi. Har nan Baba Boss sai da ya ɓaci ganin abin da ke faruwa. Ga su dai a kan siraɗin faɗuwa da yin nasara, amma ko kusa na jin ya kasa anguwa kan. Magana ɗaya yake faɗa a duk lokacin da suka nuna fushinsa a kan ƙin barin gidan nasa. Sun taimake ni, sun cece ni, sun kula da ni a lokacin da ba ni da wanda zai min ɗaya daga cikin abin da na lissafo. A duk sanda bani da lafiya sukan fita daga hayyacinsa har sai na samu sauƙi. to don haka ba zan iya tafiya na barsa a yayin da suke a mawuyacin hali ba. Bayan ba wanda suke bukata a yanzu bayan ni, ni zan barsa a lokacin da ya dace ba tare da na barsu da wani tabon da ya wuce tafiyata ba. Su ne mutane na biyu da suka kira kansu da sunan ahalina, don haka ba zan taɓa iya wofantar da su ba har abada. Daga ƙarshe ma daga baba Boss har irin zuba masa idanu suka yi domin ganin iya gudun ruwan shi. sai ga shi kwatsam bayan sun yi sati biyu da barin hospital a lokacin ne ya samu tabbacin kowa a cikin cikinsu ya koma normal sannan ya kira Iris da tsakar rana ya ce ya zo ya tafi da shi duk da ba yanda baba boss bai yi akan kar tafi a lokacin ba amma ya ƙi kamar yadda ya alƙawari kafin ya tafi sai da ya bar musu shaida ko in ce alamar da take nuni kai tsaye ko shi wane ne da kuma abin da ya zo nema a gidansu ta ɓoyayyiyar ƙofar da yake da ita ya bi gami da kwasar tarin sirrika da ya samu a 'yan rayuwar da ya da su bayan ya aje musu fake ɗin fuska sak irin tasa. Sai mu ce Nadine kurma a sauka lafiya bari mu ga yanzu kuma da wa tafiyar tamu za ta ci gaba kuma da wani irin salo zai zo mana da shi yanzu za a fara. Wuri ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Kwance nake a cikin two-seater a takure tamkar wacce ta shekara biyu tana fama da jinya. Kusan canjin da rayuwata ta samu kenan. Ba ni da wani abu ƙwaƙƙwara da nake iya aikatawa a yanzu, don ko abinci ba ni da lokacinsa ko zarafin yinsa. Idan ka ɗauke ruwan kofi ba ni da abinci ko sha sai shi. Komai na rayuwata ya taɓarɓare ko in ce ya lalace. Tunanina ɗaya a koyaushe shin wane halina ne take a ciki kuma ta ya zan iya kuɓutar da ita. Ya matsa fuskata dai sakamakon sauyin iskar da nake shaƙa. a cikin falon, sai dai duk da hakan bai sa na yi ko motsi ba. Kamar wasa sai na ji motsi na ƙara yawaita a kusa da ni. Da kamar in amma zuciyata ta kasa jurewa. Kamar girmawar mutum na gani sai dai na sun kasa yadda da abin da suka gani. Dalili kuwa tunawa da Nairan nan na ga aljani ya kawo min ziyara har cikin gidan nan, har cikin falon nan don haka wannan ba komi ba ne. Wataƙila ma ko sun maida nan ɗin wurin wasan su hutu. Ko wani sabuwar rayuwarsu don haka na mai da idanuna na rufe. A matuƙar tsorace gami da firgici na miƙe tsaye tare da zaro na waje, tamkar za su faɗo waje. Duk hakan ya faru ne da na ji an taɓa ni. Da na ji an taɓa ni, buɗe idanun da zan yi sai na sake shiga cikin wani sabon ruɗani da razani. A dalilin sake ganin fuskar da na yi, wacce na yi ma laƙabi da fuskar aljani a karo na biyu. Sai da na kare masa kallo tun daga sama har ƙasa amma na kasa tabbatar da mutum ne ko aljani. Cikin tsoro fargaba tashin hankali su ne abin da suka kawo min ziyara lokaci ɗaya. Cikin sauyi da kuma rawar murya na buɗe bakina ina mai cewa, “You again? Me ya sake dawo da kai nan gidan? Beside ma kai waye mutum ne kai ko aljani na rasa gane a wane mataki zan aje ka, kuma meye dalilin da yake kawo ka inda nake? Kin ga kar ki takura tunaninki, ki nutsu zan yi miki bayani. Amma kafin nan, kafin nan me To bari ka ji ba na buƙatar jin komi daga bakinka just get out of my sight. Na karasa zancen ina mai nuna mishi hanyar fita tare da zaro masa idanuwa a fusace. Duk abin da kike tunani ba haka ba ne. Ni ba mugu ba ne. A karo na biyu na sake dakatar da shi cikin fushi ina mai cewa I said you ka fita kawai. Kamar giftawar ya koya irin fina-finai ko ƙirƙirarrun labarai haka na ga abin da ya faru ya wakana a tsakaninmu. Tamkar giftawa ido na ga ya ƙarar da ta zarar da ke tsakanina da shi. Saukar numfashinsa a saman fuskata ya sa na rikice tuni na ji bugun numfashina ya sauya. Har wani zazzaɓi na ji ya fara sauko min. Tun da fatar jikina har zuwa ƙashi, jijiya da kuma ɓargon jikina ko motsin kirki na kasa. Sai zuba masa kai kaifafan idanuwana ne kawai. A kan na ya zaro hankicif daga aljihunsa gami da ɗora shi a saman fuskata. Ina ji ina gani ba tare da na iya aikata komi ba. Muka fara kokawa da idanuwa na ƙoƙarin rufewa suke ni kuma da zuciyata nake son dakatar da su amma ina. Ƙarshe ina ji kuma ina gani suka rufe kansu da kansu daga nan ban ƙara iya tuna komi ba. Iris ne ya ƙaraso kusa da shiyata mai tambayar me kuma ya same ta. She is so stubborn ba za mu taɓa iya fita da ita da ta daɗin rai ba so go and pack something that have important for her. We have less than a minute mu yi mu bar gidan nan kar a samu matsala. Cikin sauri ya fara binciken inda zai gano ɗakin da Allah ya taimake shi bai sha wahala ba ya gano sa. Da ƙarar samun samu trolley ya fara zuba duk abin da ya ci karo da shi wanda yake da tabbacin za ta iya buƙatar shi. Tun ba a je ina ba wallet ɗinsa ta faɗa cikin trolley. Sakamakon shigowar text message da ya ji a wayarsa. Shi kuma ya fito don ya gani. Ashe ba Boss ne ke an kayar da su game da lokaci domin ya kusa kure musu. Ƙara kwaso kayan ya yi zuba cikin sauri gami da mai da murfin ya rufe ba tare ya kula da abin da ya faru ba. Duk da dama kayan ba wasu ba wasu masu yawa ba ne yawanci riga da wando ne sai ko riga wacce ba ta wuce iya gwiwa ba. Su ne suturin nata a kodayaushe. Nami ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta koya mata sako da abaya ce. amma abin ya ci tsira ƙarshe sai zuba mata idanu tai kawai. Sanda Iris ya fito har ya kai ta cikin motar da suka zo da ita da sauri shi ma ya bi bayansa suka da motar suka bar wurin cikin matsanancin gudu. Mom, na kasa gane ko fahimtar abin da nake gani a yanzu. Haka ma zuciyata ta kasa yarda ta ya ma za a ce wai Nadine ya tafi ya bar mu kuma tafiya ta har abada. Ba wai ma tafiyar tasa ce ta fi da ni ba a'a Ciyawar da kuke ya gudu ya bar mu shi ne abin da ya fi jefa ni a cikin ruɗani. To wane bayani kuma kike so a yi miki bayan wanda aka yi miki yanzu? Kuma kika ji kika gani sai ka ce wacce ba ta gane komi ba a rayuwarta? Da gaske ne mun ba na gane komi a yanzu. Ina ji a jikina gab nake hauka cewa don kaina ba zai taɓa ɗaukar wannan al'amarin ba. A fusace mun ta jawo ta gami da ɗaura hannunta kan duk wata shaida da ya bar musu da ke nuni da ya tafi ya bar su ma'ana ya cimma burinsa a kansu. Da yanayin fushi a kan harshena a kan harshena take cewa, wannan ita ce fuskarsa da ya mana basaja. Ya zo gare mu a matsayin kurma har muka sa masa suna Nadine, ga kuma hanyar da yake bi ya fidda duk wani abu da ya satar mana, ga kuma wayar da yake fidda mana sirrin cikin gida. Don haka da yau kar ki ƙara kiransa da wancan sunan domin shi ɗan damfara ne, kuma ɓarawo. kai tsaye ki kira shi da ɗan damfara ko ɓarawo shi ne sabon sunan shi daga yanzu kuma. Da wata rana mai ƙarfi na katse ta gami da ƙwace hannuna daga cikin nata fuska ta sharkaf da hawaye. Wani na korar wani tare da cewa no mom don't say that shi ba ɓarawo ba ne kuma ba ɗan damfara ba ne. Ki daina kiransa da waɗannan mugayen sunan dole da akwai wani abun da yake a ɓoye. Ki daina ki rufa min baki ta yaya ga gaskiya ƙiri kice ba za a faɗe ta ba. Mom ta dakatar da ita a karon farko. Ganin ba za ta fahimce ni ba yasa na bar inda take na yi kan da gudu na. Ina masa magana. Kasancewa tun da aka fara wannan badakarar bai ce komai ba. Hasali ma yana daga jikin bango ne ya zame ya zauna a ƙasa. Idanuwansa ko kiftawa ba sa yi dad. Ka dakatar da ita ta daina aibata shi. Saboda saboda zato ne take ba gaskiya ba. Tunda muke da shi ba mu taɓa kama shi da wani laifi ko cin amana ba. Garin ya ƙi cewa komai ya sa na kai hannuna kansa don in taɓo shi ko zai ce wani abu. Sai dai abin da ya tada hankali na ne abin da ya tada hankalina ne ya faru. Ganin yadda ina taɓa shi ya taho rikici zai faɗi ƙasa. Ya sa na fasa ihu da ƙarfi a rikici ban ta so wurin rasa me ma ya kamata mu yi masa. Daga ƙarshe kama-kama muka yi muka fidda shi daga ɗakin Nadine ɗin zuwa nasu zuwa nasu Gaba ɗaya sai kawo muke a saman kansa sai daga ƙarshe ma muka tuna ashe in mutum ya suma ana yayyafa masa ruwa. Da sauri na nufi firiji na ɗauko ruwa mai sanyi har raɓa yake saboda ruɗu tutula mishi shi ne gaba ɗaya sai da ya ɗauki lokaci mai tsawo kana ya sauke wata ajiyar zuciya mai ƙarfin gaske can kuma ya miƙe tsaye a zabure yana mai cewa ku kamo min shi. A duk inda yake ba zan taɓa hucewa ko yafe masa ba, har sai na gan shi ido da ido ni zan yi ma zamba a cikin aminci. Tabbas bai san da wa yake shirin yin faɗa ba, gwara ma ya je ya tari da abin da ya ɗauko wa kansa. Bai san faɗa da aljani ba shi da sauki ba. Na yi alƙawarin matuƙar zan sake haɗuwa da shi to ni ne zan zama ajalinsa kafin shi ya ga nawa. Yana kai nan ya hanyar barin ɗakin yana tangaɗi dukkaninmu. Kasa komai muka yi bare har mu samu zarafin cewa wani abu. To me ke faruwa? Ko dai da gaske akwai wata a ƙasa? Me kake son ka ce da ni Iris? Taya muna cikin wannan kiɗimar ka ce min mota ba za ta tashi ba wai ta lalace. Oga it's not my fault. Ni ma yanda ka ga abin ya faru unexpected haka ni ma ya riske ni. Sai dai mu yi ƙoƙarin neman hanyar da za mu bar dajin nan kawai shi ne abin da ya kamata yanzu. Cikin sauri ya dakatar da shi ta hanyar cewa to a taya Bayan mun shafe sama da sa'a uku a cikin wannan ƙungurmin dajin, ga waccan yarinya at any moment za ta iya farkawa. Hakan ba ƙaramar matsala zai ƙara jawo mana ba. Sai dai in kara gwadawa mu gani ko za a yi sa'a ta tashi. Haka ya fito ya fara tattaɓa mota har na tsawon lokaci kafin cikin ikon Allah yana tada motar a karo na ba adadi, sai gashi ta tashi. Cikin murna da godiyar Allah ɗauke a bakin su suka koma cikin motar. gami da harbawa kan titi cikin matsanancin gudu fiye da asalin wanda suke yi a baya. Cikin ƙanƙanin lokaci sai gasu sun bar cikin jejin har ma sun ɗauki hanyar da za ta sada su da Airport Direct. Kiran wayar Iris aka sake yi a karo na kusan uku. Tun suna a dajin ake kiran shi amma bai samu zarafin ɗauka ba saboda halin da yake ciki sai yanzu. Hakan ya ja hankalin su su duka. Ɗagawa ya ciki Yana mai ba wa wanda ya kira shi haƙuri daga can ɓangaren aka fara magana cikin maɗaukakiyar murya. Me yake damun ku ne? Tun ɗazun sai faman kira nake amma shiru ba respond. Wani time ɗin sai a ce min not reachable bayan kun san hakan zai iya saka ni. Ni da ku a cikin tashin hankali sorry mun ɗan samu wata matsala ne but amma yanzu mun gyara kunu Ga mu nan ma mun ɗauki hanyar airport kai tsaye da mun isa zan kasashe da cewa no no no don't go an riga da an samu matsala. Mai jarmar fayar ya riga da ya ankara da bacewar kiwatacciyar magensa wadda yake zuwa farauta don ita, da haka kar ku nufi duk inda kuka san zai ba ku matsala. Ka kai su maɓoyarka da zarar komai ya lafa zan sanar da ku sai ku fito. Yana zuwa nan ya katse kiransa gami da waigawa dama da hagun shi don samun tabbacin ba wanda ya gan shi. Oh shit! Ya faɗa da ɗan ƙarfi gami da bugun yarin motar tare da kallon nadin da ke gefensa. An dakatar da tafiyarmu daga nan inda nake. Kai tsaye za mu wuce maɓoyata ne. Waye ya dakatar da tafiyar kuma a wane dalilin? Ba ni waya in kira Baba Boss yanzu. Ba shi da sa hannu a cikin wannan lamarin. To wane ne? Ya tambaya cikin kosawa da zancen. Baƙuwar mikiya shi ne ya bada wannan rahoton, ka san ko ba zai taɓa bada masanya masaniya mai rauni ko wadda bata inganta ba Jikinsa ne ya sanyi ya koma ya kwanta jikin kujera kamar wanda aka tsikara aka yi ɗago yana cewa, ina son ganinsa ta wace hanya zan bi in same shi. Wannan shi ne abu mai wahala don gaba ɗaya ɗayanmu ba wanda ya san komi game da shi. Ba ya barin wata kafa da za ka iya riƙa domin yin bayanin bayani a kansa. Idan ya so da kansa zai kira ka ko ya isar maka da sako, amma kai ba ka da wannan damar a kansa. Duk suna wannan maganar ne a sa'ilin da suka canza akalar tafiyar tasu. Wasu wani lokaci ba suka isa gidan. Wani two bedroom duplex ne wanda ba abin gidan ya rasa na jin daɗin rayuwa. Kayan alfarma da kuma tsada ne zuba a cikin gidan da aka ƙawata kowane lungu da saƙo da su. Ba abin gidan ya rasa in ka cire kalmar babu. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. cewa ta kasancewa tare.